A ah, jama'a assalamu alaikum. Ina masu son su koyi karatun turanci, ina masu son su koyi gina magana da turanci, ina masu son su koya yin magana da harshen turanci. Sannan ina masu son su koyi karatun alkur'ani mai girma, sannan ina masu son su koyi yadda ake gina magana da za ka koyi larabci. Ina masu son su koyi haɗa magana a cikin garzaya YouTube channel mu mai suna Arewa extra moral Lesson Kauru za ku ƙayatu kuma za ku ilmantu da ilmummuka na zamani da kuma ilmummuka na addini. Muna karantar da yadda za ka koyi magana cikin harshen Turanci, muna karantar da yadda za ka ga rubutu ka karanta shi a cikin harkar Turanci, muna karantar da za ka gina magana da Turanci. sannan muna karantar da shi a sauƙaƙe sauƙaƙaƙun hanya yadda za ka fahimta muna karantar da darsuka wani abun ma sai kaji kar mu ci gaga da mutu ka garzaya kan youtube ɗinka na kan wayanka sace yi arewa extramural lesson wuru sai ka danna mana alama subscribe sai ka fara yin kallo amfanin danna wannan alamar subscribe ɗin duk wani sabon shirye-shiryenmu idan muka ɗora shi kai ne number one wanda za ka Allah kuma garzaya wannan tashan domin mu je mu karu mu ilimantu da ilimin muka kala-kala na gudu yi ne na kwar kullum muhammad falala adam da ku manta ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.